حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا kafirai ba za su gushe kan kafircinsu ba har zuwa lokacin da za su ga abin da aka yi musu alkawari a duniya na azaba a wannan lokacin za su san wane ne yake da mataimaki mai rauni kuma a ranar za su san wane ne yake da mataimaka kaɗan